Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da wannan shirin yau Asabar 14 ga watan Maris shekarar 2020 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba Yakubu dauke da kanin labarai. To baballe hukumar kiwon lafiya ta WHO ta ce turai ta maye gurbin China ta zama sabuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa. jaban tsaro kuma sun ce an kai wani harin wani sabon harin na roka a kan wata tungan sojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka ke sansani a graham jama'ai a ofishin majalisar ɗinkin duniya a mali kuma sun ce an sake mutane guda biyu da aka yi garkuwa da su a burkina faso a cikin watan disambar shekarar 2018 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta fara ɗaukan matakan rigakafin yaduwar cutar corona coronavirus a ƙasar duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo na niger eh, za a killace shi har sati biyu To idan muka dawo nan Amurka kuwa za ku ji halin da mutane suke ciki sakamakon yaduwar cutar coronavirus a jihohin kasar. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa akwai mu kuma tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu fara kawo muku labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce turai ta maye gurbin china ta zama sabuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a jiya juma'a a geneva cewa mutane da na kamuwa da cutar a turai fiye da kasar china inda cutar ta fi tsananin yaduwa kasar italiya ta faɗa a jiya cewa yawancin mutane da suka kamu da cutar sun haura 2,500 tsakanin sa'o'i 24 lamarin da ya kai adadin mutanen da suka kamu da cutar zuwa 17,660 waɗanda suka mutu sakamakon cutar a italy kuwa sun kai 1,266 sababbin kamuwa da cutar da kuma mace-mace ya karu a cikin gaggawa a jiya juma'a a kasashen spain da jamus yayin da shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar trump ya faɗa a taron manema labarai a wajen fadar white house cewa wannan matakin zai kai gwamnatin tarayya ga yin amfani da ƙarfinta takanar za ta ba da jihohi da kuma birane da dama daman samun biliyoyin dala kenan wanda ya kai biliyan hamsin daga tarayya domin yaƙi da wannan cutar jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki a kan wata tungarar sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka wanda take sansani a wurin a iraki sai dai babu wani cikakken bayani a kan ko an samu asarar rayuka wani kanal na soja na iraki ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters cewa an harba akalla rokoki guda goma akan tungar wannan harin da aka kai da rana a yau asabar a kan sansanin soji na taji da ba a saba gani ba yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin wannan harin da ya hallaka sojojin amurka guda biyu da wani ma'aikacin kiwon lafiya na kasar birtaniya yayin da wasu goma sha hudu kuma suka jikata a nan sansanin bayan harin da aka kai a nan taji a ranar laraba amurka ta maida martani a kan manyan ma'ajin makamai guda biyar mallakan kungiyar kataib hezbollah mai samun goyon bayan iran da ke kasar iraki ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ta ce rokokin da aka kai hari da su suna adani ne a wannan da aka kai hari da su a sansanin na tajin suna adani ne a waɗannan ma'ajin makamai da aka lalata. jama'an ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali sun ce an sake mutane guda biyu wanda aka yi garkuwa da su a burkina faso a cikin watan disambar shekarar 2018 jama'an ofishin majalisar ɗinkin duniya sun ce an gano wata 'yar ƙasar canada da mutumin nan na ƙasar italiya wanda aka yi waka wato an gano su ne a yankin kidal da ke arewacin ƙasar mali an kuma mika su ga jama'an kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya cikin koshin lafiya an gano mutane biyun da suna yi kamar haka edith blair da kuma luka techoto To madalla a wani yunkurin kare jama'a daga annobar cutar coronavirus gwamnatin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin taron majalisar ministocin ƙasar na yammacin jiya Juma'a ta ba da sanarwar ƙara tsaurar matakai cikinsu har da soke tarurruka na ƙasa da ƙasa da ya kamata ƙasar ta Nijar ta karɓi bakuncinsa a bana. Ga ƙarin bayani daga bakin ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Mai Nasara a hirarsu da wakilin Musulun Mumuni Barma. na farko kamar duk wani abin da ake cema evenement international duk wata taruwa wadda kasashen duniya za su zo na niger a yi ta. Waɗanda deja an yi programin su an ce za a yi su wanga wata ko wata na taye ko sati na taye wannan duka mun soke su. Duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo na niger eh, za a killace shi har sati biyu kwana goma sha hudu. in dan Nijar ne in dan kasar waje ne wanda ya hito da inda ake wannan ciwon sai an killace shi a killace shi wuri wanda mu kan mu gwamnati mun ka keɓe ko in dan Nijar ne ko in ma dan kasar waje wanda azumin nan kasar Nijar ya dawo in yana da gida gidan shi gidan shi ake iya killace saboda a kare iyalin shi a kare ɗin shi a kare makwabtan shi kuma a kare mutane har shi kwana goma sha hudu ana mai bincike in bai da komai lokacin da shiga aikin shi eh mataki na gaba duk wata taruwa taruwa ce ta annashuwa ta kwallon kawa ta siyasa wadda dai za ta tara mutum kusan dubu ko ya da dubu waɗannan duka an soke su kuma ana jan hankalin mutane wajen gaishe-gaishe gaishe-gaishe ba sai ka runguma mutum ba gaishe-gaishe ba sai ka ba mutum hannu ba kana iya gaida mutum ba ma ilmatsan ka ba shi hannu ba balle in yana tari ko in yana wani abu kuma a duk lokaci ya kamata a wanke hannuwa da ruwa da sabuni kuma ya kamata mutane yanzu cikin lokacin da ake su yi kada han su kauce mu mata yi a cikin kasashe wanda sun ka hiddu sun ka ce suna da wannan ciwon shine mun ka ɗauki wannan mataki mataki na shidda duk wata mission official wadda tun da ma an yi programment wadda mutanenmu ma'aikatanmu za su tashi daga Nijar su ta kasashen waje balle kasashe waɗanda ke wannan ciwon wannan duk an soke su in ba dai mission ce ba kamar wajen formation bisa yaƙi da wannan ciwo duk da wata mission wadda za ta tashi ta yi wannan an soke su mm. kuma mun ka ce game da wani ceremony wani kamar biki wani mutane su yi takatsantsan ga a zo a game wuri guda a yi cunkoso a yi ta magana a yi ta tari. an samu labarin bular ita wannan cuta ne a nan Nijar? to a ranar da yau dai har yanzu mu samu eh, alamu wannan cuta ba lalle mutane sun zo daga ƙasar waje amma akwai 'yan uwan waɗanda a kasashen sun ka zo mun yi musu bincike wannan kwayar cuta ba su ɗauke da ita akwai waɗanda kai mun ka sa makon su sannan sati biyu akwai waɗanda sun kai ma sati biyu bayan duk binciken da mun kai musu ba su wannan ba su da wannan ciwon kenan sai in ce maka a ranar azancin da nake ma yau Nijar har yanzu dai ba mu samu mutum guda ba wanda ɗauke da wannan kwayar cutar. Mm, waɗannan matakai minista sun shafi makarantu da ko masallatai haka ko kuma wuraren ibada ganin cewa irin su kasuwa haka ana ganin wurare ne su ma na taron jama'a da dama. In ka ɗauka ai eh, kamar lakwal in yara sun ka zo lakwal ma ai cikin kalas suke taya. Mm. Wannan an sha hankalin mushanni in mutum ya zo ya shiga cikin kalas ba ila tilasin sun to cikin hili suna wani in an ka da cikin kalas ya shi gidan shi. kuma a kiyaye in ma akwai wani yaro wanda adda wata majina ya kamata a faɗa muku ne a tsaida shi gida a yi mai magani duka wannan matakai ne tunda mu ba mu kai inda yau za mu cewa ba eh, ba za a taruwa ba za a zuwa lakwal ba inda ka ji ma an ce ba a zuwa lakwal kana ganin annobar ce duk ta sha garin amma muna nan muna ɗaukan matakai ko ta kwana Ministan kiwon lafiya al'umma a jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu mai nasara kenan a hirarsu da wakilin Musulun Barma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓace a jiya mm, juma'a yana mai buɗe hanya ga taimakon gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi da birane domin yaƙi da cutar coronavirus za mu yi galaba akan wannan barazana in ji trump yayin da yake jawabi a taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talbijin a jiya juma'a a fadar white house trump da ya ayyana dokokin ta ɓace sau biyar a baya ya huskanci matsin lamba a cikin 'yan kwanakin nan musamman daga 'yan adawan democrat da ya ɗauki mataki yayin da gwamnoni da shugabannin birane a faɗin ƙasar suka ayyana dokokin ta ɓace kana suka soke tarukan jama'a kuma suka rufe makarantu wannan matakin da zai sa shugaban kasar ya sake gwamman biliyoyin dala daga asusun tallafi a lokacin bala'i haka zalika matakin zai sa kowace jiha ta bukaci gwamnatin tarayya ta biya kashi 70 cikin 100 na abin da za a kashe wurin ɗaukar ma'aikatan lafiya na gaggawa da kuma kayan aiki da magungunan yaƙi da cutar wanda masana ilimin yaɗuwar cuta suka ce suka yi kashedi a baya cewa ka iya fin ƙarfin wato tsarin kiwon lafiyan ƙasar. daga ƙarshe india tana alfahari da shahara da ta yi wurin nau'in motsa jiki na yoga da kuma shiga tsakani a wurare daban-daban a faɗin duniya yanzu dai tana zuba ido ne domin ta ga ko duniya za ta yi koyi da ita wurin gaisuwarta da ake cewa namaste a matsayin hanyar kare kaiwa daga ko kuma kare kai daga yaduwar cutar yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaƙi da bazuwar cutar coronavirus. virus a lokacin da hukumomin kiwon lafiya suka yi kashedi cewa a daina gaisuwa da bada hannu domin rage yaduwan coronavirus mai hadarin gaske shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na kasar faransa emmanuel macron da yarima prince charles na masarautar birtaniya sun yi kwatankwacin gaisuwa irin ta india inda mutum ke hada hannunsa guda biyu ya yi marhabi ga bakonsa namaste gaisuwa ce da aka hada kalbomi guda biyu masu fasara kamar haka rusunawa gare ka amma ba tare da hada jiki ba kuma tana ba da dama kowa ya yi nisa da junansa To madalla gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai halin da ake ciki a nan Amurka inda ajiyar shugaban kasar Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci sakamakon barkewar cutar coronavirus da ta hallaka mutane kusan hamsin tare kuma da kama sama da mutane 2,100 a cikin jihohin kasar 49. Dangane da haka ɗazu na tuntuɓi abokin aikin Yusuf Aliyu Harande a jihar Pennsylvania domin jin halin da ake ciki. To, Malabis a jihar Pennsylvania ba wai an bata a baya ba ne kamar sauran jihohi. a wadda su ma nan kamar yadda ka sani ne a jiya gwamnan wannan jihar tamu watan Tom Wolf ya ba da sanarwar cewar a rufe makarantu a kuma rufe makarantu wasantun daga matakin firamare har zuwa jami'a wadda ba za a yi shiga aji ba malamai za su ainihin ci gaba da koyar da yara ta hanyar sadarwar intanet kenan kuma kamar yadda ka sani ko a cikin kasuwanni a nan ma a abubuwan da yake faruwa a sauran sassan kasar haka yake a nan ma kusan in ce maka yana cikin babbar kasuwa ne yanzu ta nan karamar hukumar indiana a cikin jihar pennsylvania ko tsayin ce maka mala hafiz na zagaya cikin kasuwan nan zaka sha mamaki duk inda aka ce maka kayan abinci yake wanda ya shafi shinkafa ne indomi ne kwai ne kai hatta ruwan sha ma mala hafiz da ainihin takardar nan ta tishu wadda ake ce ma tishu pefa mala hafiz babu ko ɗaya akan watan ainihin teburin sayar da waɗannan kayayyakin To zuwa yanzu kamar um, hukumomin kasuwar sun yi bayani a kan lokacin da za su samar da musamman ruwan sha ma haka da kuma abin da ake sawa a hannu agoge. To Malabis na tantibi wani ma'aikacin gurin da yake zagayawa yana gani yadda abubuwa suke na ce mishi ya yake ganin wannan abu sai ke ce to shi wannan bai taba ganin shi ba a iya aikin da ya yi na tsawon shekaru goma sha uku. bai taɓa ganin inda aka samu kai irin haka ba ya zama na cewa ruwan sha ma babu shi watan har da hatta ma takardar nan da ake cewa tishu babu ta to shi ne babban ma abin a ji ko kuma abin ta da hankali to zuwa yanzu kamar mutane nawa ne ake ganin sun kamu da cutar a nan jihar To akwai alkalima da dama wanda hukumomi ba su ba da ainihin takamaimai ba wanda ake cewar akwai mutane sama da goma sha waɗanda suka kamu a wasu yankuna. To amma dai a hukumance babu wani alkalami da yake nuna cewar ga adadin waɗanda suka ainihin kamu da cutar ko kuma suka warke. To akwai da ya mutu a jihar? To a jihar Pennsylvania ba a samu wani rahoto wanda ya nuna cewar wani ya mutu ba, illa dai waɗanda ake da tunanin sun kamu da cutar nan an ainihin killace su kamar yadda aka yi a sauran gurare domin ba su kulawa da ta kamata. A gaida Yusuf Aliyu Harande, a jihar New York kuma inda hukumomi suka hana tarukan jama'a kana aka rufe makarantu. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya tuntuɓi Dr. Abdulrahman Musa, malami a Bronx Community College akan irin halin da ake ciki. Ai ba mu san abin ya yi sanani haka ba. Sai da eh, authorities mu manyan education suka ce muna wai to mu bar traditional way of teaching shine bi mana ba zama class yanzu ana teaching. Eh ba zama eh, yanzu karatu. yanzu abin ya koma ah, asynchronous shine mana eh, online. Eh ana wato yanar gizo wato kan intanet da kenan. Ikan eh, yawa eh, tita na wani wuri student na wani wuri eh, kowa na gidan shi a hau a yi amfani da shi wannan online. Saboda wannan na rage wasu transmission of that those uh, virus. A gani ana kokari ne yadda za a yi kara taruwa ya yawa. Sai za classroom ma school ma an ce kara kowa ya zo. wasu ma da ba yi equip to eh, shi eh, ya sunan shi internet ba an ce ma kara a zo sam a zauna gida har bayan bakwai. Ba su da eh, daman da za su yi amfani da intanet masu ma ka su zo makaranta. Kar a zo makaranta har bayan bakwai biyu. Ce yasa amma waɗanda ke da equip ko kamar akwai manyan-manyan surai kamar yan NYU kuma CUNY ma akwai waɗanda mu ma muke da shi to waɗanda ba mu da shi mu professors an ce mu saura gida. shi yasa yadda shani yake duka saboda abubuwan na tafiya rapidly cikin eh, new york cikin gaggawa cikin america da ba mu san yana da rapid haka ba na china muke ji da na italy amma yanzu testin yayi yawa shi sa ana gani ga su da yawa ya kamata mu ma mu yi careful shi yasa waɗannan duka an gani. Dokta kowa ya san kai ma kana taka rawa cikin al'umman Afirka da ke zaune a birnin New York. Me kake ji tsakanin jama'a don saboda an fara tunanin bari a siya kayan abinci da sauran ana cewa za a zo ma a rufe ma New York gaba ɗaya ba shiga ba shiga ba a fita. Ya kake ganin mutane suke ƙoƙarin eh, ɗaukan wannan labarin? Ai haka da zullum ma na shiga akwai cikin burons akwai eh, wurin sayar da abincin Afirka da ake ce mai halal. Ka shiga duk shelf ma an kwashe eh, abincin duka ya kare. To amma still dai eh, yana da kyau a yi haka. Yana da kyau ka doki wani steps. To amma kara wuce gona da iri. Eh, a samu ne abincin da zai iya kai ka ko bakwai ne kuma yana gida ko wani abinci na kusa da kai immediately don ba mu san gaba ba mu duka yanzu aka wuya in limbo ba mu san abin da ke tafiya ba ya zai tsanani ya fi haka da yawa sai sa gaskiya wallahi eh, ana sai abinci ana tarawa amma muna advice ne don panic don ka panic go out of uh, the state of mind mutane su eh, da yawa kai dai ka take precaution da aka ce ka ce ka wanke hannu ka gyara eh, gidanka ya ni tsafta ana ni tsafta ciwon ga virus da bai son eh, tsafta bai son tsafta in dauda ya yawa inda yake ce nan amma in kana neatness to shi bai son haka bai son neatness shi ma ya gudu sai sa a yi kokari a stay eh, you know in need dauda a gyara wuri a share wuri nan makarantun mu kuma mu musu magana su makarantun mu na gargajiya na islamiyya mun mu musu magana mun ba su advice mun ka ce in eh, ya yi possible su duba su fara tunanin shi da sauri dan so yara ka su makaranta mun musu wannan magana eh saboda kun san dai yara su ba su yi tu vulnerable ba to amma eh, eh yara su suka yi vulnerable ba mu san yadda zai kasance ba shi sa muna gaya musu yara ma ya yi possible a bar karatu for now karatu ne yara su yi daga gida su karanta Kur'ani gida har ka kaka su kan abin in bakwai ɗaya ne bakwai biyu ne sa'annan a koma. Dr. Abdulrahman Musa kenan malami a Bronx Community College a tattaunawarsu da Baba Yakubu Makeri Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A shirin namu na yau za mu ci gaba ne da tattaunawa da Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO ta jihar Kano. Amma a wannan karo tattaunawar mu za ta mai da hankali ne akan ko shin matakan da hukumomin kiyaye tsira ke ɗauka suna tasiri. inda ya fara bayanin sa kamar haka. Ba za a ce ba a samu nasara ba sai dai idan za a ƙara kokartawa ma'ana hanyoyinmu ga halin da suke ba su da kyau. Na biyu direbobi babu da'a an ba direbobi suna ɗauke-ɗauke mutane yadda suke so kuma suna cika mota. To tare yanzu ga mota a cibga mata kaya har hancin ta ya ɗaga sama. Haka kuma za su zo su wuce idan aka yi rashin sa'a tana ta fashe a faɗa mutane da ƙasa a cikin Daga mota an cusa mata mutane irin gwab ɗin da suka ga an sa mata mutum tara ita kaɗai an cusa mutane. To in ta fashe ne abin da zan tsaro. Hmm. dole a yasa laika. to wannan abubuwa abubuwa ne wanda ya kamata a tayar da gaske sun jama'an um, dogaran hanyar su dage su tabbatar da cewa ana bin doka yadda ya kamata ah, kuma alkalma da ke faɗa na da aka yi na haɗari na 2019 ni zai ne ganin an samu sauƙi matuƙa daga ciki in ka sake ɗin ka duba abin da ya faru a baya kamar da haka shi haɗarin mota abu ne wanda za a ce ko ya yi samu a ce an sami wata masalaha babu ba a'a idan zai yiwu a ce babu shi ne mafi mafi ana kuma san na shi ka biya da minimum mutum ƙanƙancin abin nan ce ba a samu ka da yawa yana da kyau to wannan ko wani abu ne wanda sai jami'an tsaro eh, jami'an abin hanya dogara hanya sun tayar wanda kuma sai da su tayar da gasken gaske. to ranka daɗe kamar yadda kowa ya san cewa a ƙasashe masu tasowa kamar irin su najeriya da eh, sauran ƙasashen afirka ana irin waɗannan faɗakarwa ana tsoratarwa da yawan hatsira ko kuma yawan mutuwa da ake akan hanya amma sai ka rasa rashin ɗa'an direbobi ne ko kuma a'a rashin kula da aiki da su ma'aikata suke yi don saboda yanzu haka kamar dai ba za a samu matsala ko kuma ba za a kai ga fidda ainihi ko kuma rage yawan hatsira a kasashen nan ba ta ina ne za iya cewa wannan yawan hatsirar nan yake samun karfi. To, eh, kamar da gaya muka tafi ko rashin da'a yawanci rashin da'a ya fi rashin da'a nan da direbobi da sautari shi abin da ke faruwa kenan to amma su kansu jami'an tsaro na kan titi da na laifin laifin su shi ne rashin tabbatar da doka rashin tabbatar da cewa duk da ya laifi an masa mai yanzu suka ban su zai zo a direba zai zo wuce da lodi an cika ta moto mota an sa mata kaya a baya an danne kanta ya daga da mutane a ciki haka za su zo su wuce to wannan irin wannan abubuwan abubuwa ne wanda ya kamata a ce an hana su duk yadda za an bi an hana su amma abin da ke faruwa kana tsaye da irin wannan motar wanda ya fara maka magana a ciki ita jami'in tsaro ne direba babin da ke dan Allah ya iyalai mu mushi wani wannan wani abu ne wanda bayan direban an masa amma kuma amma kuma ranka dade amma kuma ranka dade akwai mutane da suke ganin cewa wannan ko kuma yawan hatsarin da ake samu duk ya fito ne daga wurin ma'aikata wanda yake ba su kula da harkan doka saboda idan ma'aikaci ya tare direba duk abin da zai faɗa ya kiya ya yi abin da doka ya ce kila da an samu ragowa shi sa abin nan akwai rashin da'a shi sa aka kawo masu kula da doka su tabbatar da an bi doka shi sa karshe dai mutane suna ganin ma'aikatan ne ba su aikinsu da kyau kwarai gaske dole a dinga dora musu laifi domin in suka tsaya suka matsa a yi abin da ya kamata a yi dole a yi to amma kamar da ya maka abin jin ciwon shi ne su kansu mutane da nasu ke sai ka kasa fahimtar cewa ba su fahimta ba su san muhimmancin rayuwar su bane ba hukuma ya domin wani sari wani wani da zai sha direba ya fita da gudu ko kuma zai sha direba sauri suke har gasa ake na samu labarin a wata jiha akwai har ruwa ake hutawa ko ya wuta jihar kilomita wajen ɗari uku ba kaɗan daga kano za a sha a ga wanda zai iya zuwa a direbobi a ga wanda zai iya zuwa zuwa bai iya gaba cike ba to yanzu mutumin da yake da hankali yake irin wannan mota amma haka mutane shiga mota sai amma irin su ma ake shiga da awalaka yanzu za ka shiga za ka za ka shiga mota saboda kana tan sai ka faɗi maka mota ka ya tafi da awala wannan wannan abubuwa ne abubuwa ne wanda yake yana da buƙatar faɗakarwa matuƙa da gaske da mutane al'umma da kuma su kansu direbobi da kuma su majami'ai a rasa su tabbatar cewa an bi doka direba ya bi dokar da ake rike tsaro lokacin da ake aikin sosai ai direba bai sai ya biyo hanya amma in ya sa san bajan ya tsaro kuma shi yana hanyar yana da laifi a wannan lokacin tambaya da direba za ka ga yana yi yana hanya in an nuna masa da ya ce yana nan ka ga ya tsaya in mota ta lafiya ko kuma ya ɗauko roba a lokaci amma yanzu babu wannan to ta haka ai kamata a ce in dai da an yi yanzu ma babu da sa ba za a yi ba zai iya yanzu ma idan an dage. to sai dai kuma akwai wata fahimtar juna tsakanin su direbobin da ma'aikata da ke kan hanya Ah, mun baka abin da kake so mu ma ka bar mu yi don rashin da'a da za mu yi don saboda biyan bukatunmu ya sa um, fasinja ma idan yana son ya yi kara bai da wani hanyar da zai kai kara don saboda fahimta na tsakanin direbobi da ma'aikata shi yasa idan fasinja ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi kana ganin menene mafita wannan tambaya ce kuma za mu tashi a sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da hirar. A madadin Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne ke muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To ba da lagai da babu ya kuma makiri yan sai rayu da kuma sauran ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce Assalamu alaikum biyoye Hausa. Muna murna da jin cewa sati mai zuwa za a sallami ɗan ƙasar Italiya nan da aka killace a Najeriya saboda cutar coronavirus. Da fatan Allah ya nuna mana duk waɗanda ake killace da su sun samu sauki. Sai sako na gaba ya fito ne daga sarkin yankin saye sabuwa Hassan Maraɗin Nijar inda ya ce hakika wannan hukunci da kotu ta yanke akan a gaggauta sakin tsohon sarkin Kano Muhammadu sunusu na biyu. Wannan abu ne mai kyau. Muna addu'ar Allah ya ƙara yi masa jagora a dukkan lamuransa na alkhairi amin. ta yi sakon shehu adamar jau ya ce a yayin da zaben cike gurbi na dan majalisar tarayya mai wakilta kananan hukumomin jau da magama da ke a jihar niger ke ci gaba da gudana yanzu haka muna fatan kamar yadda komai ke tafiya lafiya za a kammala lafiya sannan kuma da fatan wanda muka zaɓa ɗin ya kasance mai share mana hawaye ne ba mai sanya mu zubar da hawaye ne ba sai sakon kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da masak da ke jihar barnan najeriya ya ce salam boa hausa a yau na shigo wannan fili ne don na jinjina ma tashar mai tarin albarka sakamakon yadda wannan tasha take ba mu damar isar da sakonnin abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya zuwa ga sassan duniya allah ya ɗaukaka wannan tasha ta boa hausa da kuma ƙara ɗaukacin ma'aikatanta hazaƙa amin sai sakon ali madu admo baga ya ce salam ya hausa a gaskiya tsigi sarki muhammadu sunusi na biyu daga karagar mulki da aka yi bai zo mana da mamaki ba duba da cewa shigar harkar siyasar da ya yi kuma jam'iyyarsa ta kasa kafa gwamnati kaga kuwa sai yanda masu madafin iko suka yi da shi da fatan sauran sarakunan gargajiya a arewa za su yi hattara da shiga harkokin siyasa sai saƙon usaina alhaji umar fore ba gashuwa ta ce salam biyo ya hausa umarnin da shugaban algeria ya bayar na rufe makarantu a fadin kasar saboda cutar coronavirus ya yi daidai rigakafi ya fi magani sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau inda suka ce hakika umarnin da kotun tarayya da ke birnin abuja ta bayar na cewa a gaggauta sakin tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi na biyu ya yi walwala kamar kowa ya yi daidai domin babban mutum mai daraja irin shi bai kamata a wulakanta shi ba ko don tarin ilimin addinin islama da allah ya hore mushi madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce turai ta maye gurbin China ta zama sabuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa. Jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki a kan wata tungar da sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sansani a Iraki. jama'ai a ofishin majalisar ɗinkin duniya a mali kuma sun ce an sake mutane biyu wanda aka yi garkuwa da su a burkina faso a cikin watan disamban shekarar 2018 to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan allah ya kai mu a madadin waɗanda kwa ji musamman ma baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai hail hail da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau aljubair. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. pour chacun.